من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو دمك مغانا safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da takwas ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da hudu ga watan nuwamba shekara ta 2011 wannan shine kaset na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin wasiqatul ikhwan wallafar a sheikh usman ibn muhammad ibn fodi Allah maɗaukakin sarki gafarta musu baki ɗaya idan jama'a ba su manta ba shehu yana mana magana dangane da tsawa akan aikata bidi'a, ko kuma yi wa wani biyayya akan ainihin aikata bidi'a. ya fara wata magana mai matukar muhimmanci kwarai da gaske dangane da bid'o'i waɗanda suka yaɗu a ƙasar Hausa waɗannan bidiyo'i su ne barin mata su fita fita ko ina suke so da barinsu su fita fita ba da shiga irin shiga ta shari'a musulunci ba to muna dabda ainihin wato ci gaban wannan karatu sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu ɗauko a yau amma kafin nan ga wani hamzari ba gudu ba kamar yadda jama'a suka ji na sanar cewa yau juma'a wadda ta yi daidai da takwas ga watan zulhijja gobe kenan asabar wadda ta daidai da tara ga watan zulhijja yana daga cikin ainihin wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama azimtar tara ga watan zulhijja ita ce ranar da ake kira rana arafa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisai sun zo sahihai a cikin sahihu muslim da sunan abi dauda da tirmidhi da nasa'i waɗanda ke kwaɗaitawa dangane da azumin arafa da alkawarin cewa yana kankare zunubi na shekara guda ko kuma makamancin haka to sai dai wani abin mamaki shine ita wannan arafa ta bana kamar yadda ta taɓa faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba a baya ta yi daidai da ranar asabar ita kuma ranar asabar rana ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramtar da yin azumi a cikinta in ba azumin farilla ba wato in ba azumin ramadan ba idan ba azumi na kafara ba wanda yake na farilla idan ba azumi na nazar ba da duk wani azumi wanda zai zama na farilla ne kamar ramuwar azumin ramadan to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin azumin nafila ko mustahabbi a ranar asabar hadisi ne sahihi wanda wannan hadisi al'imamu abu dawuda da ahmad da al'imamu albayhaki sun ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la ta sumu yau sabti illa fi mafturi da alaiku ranar asabar kar ku yi azumi sai azumin da aka farlanta muku to wannan hadisi lafazin shi ƙarara ne ba shi da wata ƙura a kai hani ne kai tsaye ya ce ranar asabar karku azumi sai wanda aka farlanta muku to duk wani azumi matukar ba farilla ba ne to haramun ne yin wannan azumi a ranar asabar ɗin da dalilin cewa la ta sumu kar azumta kada ku yi annabi ya hana ya yi tsawa sai ya kaidi da cewa illa fi mafturi da alaiku sai dai azumin da aka farlanta muku don haka ‘yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki cewa ike wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi wa annabi ta'a za ku shiryu wa ma rasuli illal balagul mubi <clears throat> amma in kun ƙiji sai Allah ya ce ba matsala ba abin da yake akan manzo ɗan aike sai isar da sako isar da saƙo mabayyaniya ne ya bayyana ya fito da abin karara an fahimta eh an fahimta eh to in an bi shi kenan an zauna lafiya idan an kibi kuma to wannan kuma babu ruwan shi dan aike babu ruwan dan sako saboda haka yin azumi ranar asabar a gobe kasantuwar yayi daidai da arafa to ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bid'a ce wadda take muharrama sai mutane sai su kiyaye wannan dalili shine ga hadisi nan ya inganta dukkanin wata kura da zaka ce akan hadisin baka san ilimin hadisi bane hadisi ne wanda yake yana da isnadodi nashi na kanshi sahihai yana da isnadodi nashi na kanshi hasanai yana da isnadoji nashi na kanshi ba'ifai to abin da ya faru kusurul ba'a ده عدم آلة البحث في من مضى من علمائنا المتقدمين وبعض المتأخرين فصاروا يترددون في تصحيح الحديث وتونا حديث ياي كما ده حديث سلم عليه أصلى حديث سلم عليه أصلى ينا ده حنيوي ودن ده سكي صحيحي ينا ده حنيوي ودن ده سكي حسني yana kuma da hanyoyi masu yawa waɗanda suke munkarai ne za'ifai muttaribai kamar yadda wannan ya sake yin kama da hadisin salatu tasbihi hadisin salatu tasbihi akwai hanyoyi ingantattu sahihai akwai hanyoyi hasanai akwai kuma hanyoyi ba'ifai har da mawdu'ai munkarai ƙarancin kayan aiki da ƙarancin ƙwarewa ta wasu waɗanda suka gabata sai ta sa sai suke cewa sallar tasbihi hadisanta ba su inganta ba yin sallama ɗaya hadisanta ba su inganta ba hani game da azumi rana asabar na nafila hadisan ba su inganta ba amma kuskure ne hadisi ne ɗaya ko kuma doka ce ɗaya amma ta zo da hanyoyi da yawa wasu hanyoyin sun inganta wasu ba su inganta ba rashin ingancin waɗancan hanyoyi ba dalili ne ba akan cewa kuma ba za a ɗauki hanyoyin da suke ingantattu a aiki da su ba misali hadisin sayyidina Usman yana nan cikin Bukhari da Muslim a inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi qur'ani kuma yake karantar da shi wannan hadisi sahihi ne sahihi ingantacce ɗari bisa ɗari. amma kuma wannan hadisin in ka karanta littafin mizanul i'tidal wallafar al-imam az-zahabi zaka ga ya kawo hadisin wata hanya wadda take ta ƙarya ce aka ce aliyu ma ya ruwaito khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wannan riwayar da aka danganta wa aliyu da ƙarya bata inganta ba riwayar ƙarya ce kenan kaga hadisin yana da hanya ingantacciya daga Usman yana da kuma hanya wadda take ta ƙarya da aka danganta wa aliyu samuwar waccan ta ƙarya dalili ce akan cewa ba za a yi aiki da wannan ingantacciya ba ba dalili ba ce ƙari akan haka hadisin abdullahi Ɗan umar wanda al'imamu abu ishaq al-harbi ya ruwaito shi da isnadi hassan a cikin littafin garibul hadis a cikin mujallada ta biyar juzi'i na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar cewa kana ya'jinu fi sala ya'tamidu ala yadayhi idza kama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana dunkula hannun shi ya dogara a kan su hannayen idan zai tashi kana ya'jinu shi sala ma'anarta yana dunkula hannayen shi ya'tamidu ala yadayhi sai ya dogara a kan hannayen Don haka ya'jinu shi sala ma'anarta daban ya'tamidu ala yadayhi idza kama ma'anarta daban shine in ya yunkura zai tashi sai dunkula hannayen sannan su hannayen sai sa su a ƙasa sai ya tashi wannan hadisi ne hasanun al'imamu abu ishaq al-harbi almajirin imamu ahmad shi ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi gharibul hadis to wannan hadisin an ruwaito shi ta wata hanyar ƙarya matacciya murus daga abdullahi ɗan abbas sai aka samu manyan malamai irin su al'imamun nawawi da su ibnu salah da su ghazali da su ibnu hajar da suka zo kan wannan hadisin sai suka ce an ruwaito wani hadisi na ƙarya daga sahabi abdullahi dan in cewa a dunkula hannu in za a tashi sai wasu sai suka ce to kun gama hadisin hadisin ƙarya ne na'am na ƙarya ne da riwayar abdullahi dan abbas amma da riwayar abdullahi dan umar fa hadisi ne hasanun a ƙarƙashin haka lokacin da za ka tashi aikin kai sai ka yi da wanne wanda ya inganta kaga kenan waccan maganar da ibn salah da ghazali da nawawi da ibn hajar suka yi ta ba kuskure ba ko ɗaya daidai ce amma fa suna yin ta ne akan hanyar hadisin da abdullahi dan abbas ya ruwaito wannan ku ana magana ne akan hanyar hadisin da abdullahi dan umar ya ruwaito haka wanda zai tashi yana wa'azi ya ce malamin da ke karanta ƙur'ani yake karantar da shi ya fi kowa daraja cikin malamai wannan malamin sai a tambaye shi me hujjarka sai ya ce hadisi ne cikin bukhari da muslim wanda sayyidina Usman ya ruwaito annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sai wani ya ce a ah, amma ai al-imam zahabi a cikin littafin mizanul itidal ya ce hadisin ƙarya ne sai a ce a'a yana magana ne dangane da hanyar riwayar hadisin ta ƙarya wanda aka danganta a Aliyu amma wannan ai a Bukhari take to haka wannan hadisi na sallama ɗaya a sallah shine in ka idar da sallah wani lokaci za ka iya cewa assalamu alaikum kaɗan karkata dama ka kaɗan haka hadisi ne sahihi don yana da hanya sahihiya yana da hanya hasan sannan yana da hanya ba'ifiya to imamul bai haƙi a cikin sunan kubra sai tarkato wasu hanyoyi waɗanda matattu ne hanyoyin sai ya ruwaito su don ya bayyana mutuwarsu sai wasu suke hujja da wannan cewa to ai hadisin sallama ɗaya ma bai inganta ba hadisin sallama ɗaya ya inganta hadisin sallama biyu ya inganta wani lokacin annabi ya wannan wani lokacin annabi ya wannan don sallar ba guda ɗaya ce a rayuwar shi ba haka hadisan nan da suke magana dangane da salatu tasbihi kullun sai ka ji an samu wani wanda bai goge a cikin ilimi ba sai ce sallar tasbihi hadisanta ba su inganta ba sai a ce a'a hadisanta sun inganta sai dai ta wani ɓangaren ne an samu wasu riwayoyi waɗanda ba su inganta ba shine wani mutum ne wanda ka sani makaryaci sai zo ya faɗa maka magana sai ka ƙaryata ta ana nan sai kuma wani mai gaskiya ya zo ya sake faɗin irin wannan maganar sai ka gaskata ta kaga ba daidai ba ne a ce ah yo amma wannan magana ai ƙarya ce tun da wane ne ya kawo ta sai a ce a'a mu mun dogara da maganar da wane ya faɗa ne saboda haka jama'a hadisin nan da ke cewa la tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum kar ku yi azumi rana asabar sai azumin da aka farlanta muku hadisi ne sahihi babu shakka dangane da ingancin shi amma kuma kamar yadda da yawa akwai hadisai sun inganta sai kuma ka ga an ruwaito wani lafazi wanda ainihin bai inganta ba ba da jima nan ba in karatun mai karatu a cikin littafin nan na dan fodiyo za ku ga hadisi sahihi amma da dan hodiyo ya tashi sai ruwaito shi da wata riwaya wadda take munkara batila la asla idan mun za'afa wannan riwayar da dan hodiyo ya kawo anan baya nuna mun za'afa asalin waccan wadda take sahihiya ce na yi alkawari in mun zo zan yi bayani insha Allah na haka hadisin nan ya inganta kuma ya inganta daga hannun malamai waɗanda babu shakka dangane da ƙwarewarsu da gogewarsu minal ƙudama wal mutaakhirin wal mu'asirin babu shakka dangane da haka ma'ana malamai tun na da an samu da yawa sun inganta shi haka waɗanda suka biyo bayansu haka har zuwa wannan zamanin amma galibin abin da yake ruɗe mutane ibnu hajirin a cikin bulogul maram da ya tashi kawowa sai ya kawo maganar waɗanda suka raunata hanyar da ya kawo to kaga matsala ya kawo hanyar da take matacciya ne sai ya kawo maganar waɗanda suka raunata wannan hanyar kamar yadda imamu zahabi ya kawo hanyar hadisin khairukum man ta'allama al-qur'an matacciya sai ya raunata ta to duk da aka zo aka maka sahihiya kuma sai ka ce ai zahab ya raunata ta haka muka yi fama da su shekara goma sha biyar da ta wuce da muka zo da hadisin ajin muka ce hadisi ne kyakkyawa ya tabbata sai suka ce to ai ghazali da nawawi da ibn hajar da wani da wani duk sun ce hadisin mai rauni ne sai muka ce a'a ku natsu idan sina'a hadisiya ba aikin ku bace kar ku gaggawa ma'ana in aikin hadisi ba aikin ka bane lura dubi wannan hadisin ka kawo sai ce hadisin Abdullahi dan Abbas ka tabbatar hadisin Abdullahi dan Abbas ka kawo eh kuma ka ji mai imamu Zahabi eh, ko kuma mai imamu Ibn Hajar ya ce la asla lahu bai da asali wato bai da isnadi ka ji haka ya ce eh. sai ɗauko mutum littafin garibul hadis na Abu Ishaqa sai ce ga wannan littafin eh dubu wanda ya rubuta shi kaga san da ya rayu kaga san da ya rasu almajirin Imam Ahmad ne to duba da kyau ya ruwaito shi kaga isnadin shi kaga kenan da nan Ibn Hajar ce bai da asali ba wannan yake magana ba don kaga asalin shine isnadi to ga isnadi kuma kaga daga Ibn Umar to da shi muke aiki ba da wannan mataccen ba to saboda haka sai a kiyaye jama'a hadisin nan da ke magana cewa ba a azumi ranar asabar sai azumin farilla hadisi ne sahihi kasantuwa yana da wasu hanyoyi da ba su inganta ba bai zubar da shi gaba ɗaya cewa ba za a yi aiki da shi ba jama'a an fahimci wannan na biyu ko magana ta uku tunda magana farko ita ce dangane da bayani akan ingancin wannan hadisi babu shakka dangane da ingancin wannan hadisi magana ta biyu ita ce dangane da maganar da ne ishara a kai cewa tarin malamai daga cikin magabata da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa wannan zamani sun inganta shi magana ta uku ita ce dangane da ma'anar shi ma'anar shi kenan domin wannan hadisin zahirin shi shi yake bayyana haƙiƙanin shi shine la tasumu kar kuyi azumi yawmas sabti Ranar asabar illa fi da alaikum sai azumin da aka farlanta muku to azumin arfa <coughs> ba farilla ne. hakanan idan za a yi tasu'a da ashura idan ta faɗo daidai ranar asabar to ba za a yi tasu'a ba in ta faɗo daidai ranar asabar ba za a yi ashura ba me yasa la tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum wasu sun ce wai a'a ana nufin sai a haɗa. da juma'a sannan da asabar a ƙarƙashin haka an ainihin kaucewa hanin kenan a'a azumin juma'a shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a ware juma'a da yin azumi ya ce sai dai a haɗa juma'a da wata rana kafinta ita ce alhamis ko kuma a haɗa juma'a da wata rana bayanta ita ce asabar to idan ka goge da ilimin usul ka fahimci wannan hadisin da muke tattaunawa a kai sai ka ce to wannan hadisin kuma ya rage wa wannan faɗi wanda yake cewa juma'a sai dai a haɗa ta da alhamis ko a haɗa ta da asabar sai kai marmaza sai ka ce sai dai kuma <clears throat> ita asabar an samu hani na musamman game da ita a matsayin nafula. don haka kenan wancan hadisin da musulun ya ruwaito cewa kar ku juma'a da yin azumi sai dai ku haɗa ta da wani yini kafinta shine alhamis ko kuma wani ne bayanta shi ne asabar sai ka ce to ba damar a haɗa da asabar kuma yanzu saboda mai akwai hani na musamman game da azumta asabar a matsayin nafila haka ake yi haka ake yi jama'a wannan maganar ko shakka ba na yi dangane da ita kamar yadda Allah yake cewa inna hula haqqun mislama ma annakum tantiqun wallahi ita ce kawai gaskiya duk abin da ka ɓata wa kanka lokaci baka iya aljam'u bainan nususi ba <coughs> Haɗa nasoshi nasoshin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da nasoshin alqur'ani da Allah ya saukar ba a fahimtar su alastiqlalatiha kowane nasi ka ware shi shi kadai kowane nasi ka ware shi shi kadai zaka tsaya kai mai kyakkyawan dube sai kai wa wancan kyakkyawan dube sai ka ce to a haɗa su <coughs> idan ka haɗa su sai ka ga sun yi karo to sai ka ce to ka yi kuskure wajen aikin haɗa su to kuma matuƙar sun inganta matuƙar sun inganta to babu karo matuƙar sun inganta bai halatta kai da'awar shafe ɗaya nassin akan ɗayan ba ku kiyaye wannan sai inda hujja shafewar saboda hadisan da aka shafe a musulunci kaf ba su kai guda goma ba ba su ma kai guda biyar ba hadisan da aka shafe a musulunci kaf ba su kai goma ba to ba su ma kai rabin goma ba kenan galibin hadisan da ake da'awar cewa an shafe ka ba an shafe ka ba ba shafaffun hadisai ba ne hadisai ne waɗanda yake ma'anar ce mutane suka kasa fahimta sai mutum ya koma cewa an shafe wannan hadisi ba haka bane dole ne ka je ka kware game da ilimin lughal arabiyya don ka tsaya ka wa maganganun annabi sallallahu alaihi sallama kyakkyawar fahimta shi ko ilimin lughal arabiyya wanda ake yi wa hadisi da qur'ani kyakkyawar fahimta ba shine irin lughal arabiyyar da ake karantawa galibi a yanzu ba na haul wadi ko galibin arabiyar da ake karantarwa a makarantu yanzu haya islam da galibin arabiyar da ake karantarwa ga 'yan diploma da 'yan ainihin digiri da 'yan masters wannan larabci ne irin salon larabci na zamani larabci irin wanda ake fahimta alkur'ani da shi larabci ne mai zaman kanshi na musamman malaman shi na musamman ne littattafan shi na musamman ne idan baka iya irin wannan larabcin ba fau-fau-fau <coughs> ba za ka taɓa fahimta Alƙur'ani da hadisi kyakkyawar fahimta ba ya kamata ka fahimta domin yanzu irin hausan nan da nake yi yana da wahala ka sami yaro ɗan shekara goma wanda yana fahimta irin wannan hausan ma galibi kenan ashe fahimtar irin wannan hausar tana bukata a samu wani basakarkarin ba ƙauye wanda zai tsaya yana fahimta ire-iren waɗannan abubuwa to balle alkur'ani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu larabci ya samu ainihin revolution da juye-juye da ta tatawur wanda wannan ya haifar da wasu abubuwan yanzu uslubin yadda ƙur'ani yake karanta su larabawa ba haka suke yi ba shi yasa sai ka samu balarabe tas yanzu ana karatun alkur'ani bai jin komai kamar yadda kai ma baka jin komai saboda me larabcin ba irin nashi ba ne, ko kun fahimta jama'a to ashe in ya zama balarabe ana karanta alkur'ani da larabci eh baya fahimtar me ake cewa saboda mai larabcin ya sha bamban da irin larabcin zamanin da aka haife shi yara nawa ne yanzu 'yan secondary NSS3 da yara 'ya'yan shekara ashirin, ashirin da biyu, in aka zo ana karanta ruwan bagaja ko magana jari ce ko ana karanta illiya ɗan mai ƙarfi ba sa fahimta irin wannan hausa ba sa jin me ake cewa yara nawa ne idan shata yana waka yau ba sa jin me yake cewa saboda ba sa jin irin wannan hausar balle alqur'ani dan haka in ana son a fahimci alqur'ani sai an je an fahimci irin yaran da qur'ani ya sauka da shi a kiyaye wannan na biyu dangane da abin da ya shafi gane ma'anar da maganganun annabi suke ɗauke da shi kaji sharaɗin farko shine ka iya larabci sharaɗi na biyu shine ka san ilimin usulul fiqhi ilimin usulul fiqhi shi kuwa ilimi ne da ke ƙoƙarin bayyana maka ma'anar kowane lafazi ƙwaya ɗaya shi da kanshi sannan da kuma dangantakar ma'ana idan kaza da kaza suka haɗu kamar yadda ita kalmar take nunawa usulul fiqh in ka ware usulu daban in ka ware fiqh daban to in ka haɗa su kuma fa me suke haifarwa sai ka san wannan yanzu ka aje man gyada, ka aje kalanzir ka aje ashana ka aje nama ka aje albasa kowanne yana da nashi matsayin to haɗa su a bisa yadda ya dace ka ji sai ka ji wani ƙanshi kuma yana tashi haka ne ko ba haka ba a ƙarƙashin haka wannan hadisin jama'a iyakacin ma'anar shi kenan la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum ranar asabar kada ku yi azumi sai wanda aka farlanta muku shikenan to hadisin nan da ya zo cikin sahihu muslim da yake cewa kada ku ware ranar juma'a da yin azumi ita kadai sai dai ku hada da ranar da ke kafinta alhamis ko kuma ranar da ke bayanta ita ce asabar bai warware wannan ba domin wannan yana umarni ne wancan yana hani malaman usulul fiqh suka ce yuqaddamu al annahyu ala al-amr wannan hazar ne wannan tsoratarwa yake haramtawa yake wannan kuwa halattawa ike za ku iya ɗauko alhamis ku haɗa da juma'a za ku iya ɗauko juma'a ku haɗa da asabar to sai wani hadisi ya ce kada ku yi azumin asabar sai wanda aka farlanta muku sai a ce wancan mutulak ne wannan kuma muƙayyad ne fin nahayi wancan mutlak ne fil amri wannan muƙayyad ne fin nahayi dan haka sai a ce babu sauran aiki da wancan hadisin a buɗe gaba ɗayan shi haka ayoyin alkur'ani da yawa idan ka ɗauke ta yadda ta zo a buɗe sai ka ji an ce ga wata ta rage mata faɗi to wannan da ta rage mata faɗi ɗin nan hiyal qadiyatu hiyal muhakkama ala hazihi ko al muhakkima ala hazihi domin dubi yanzu ayoyin alkur'ani da ke ba da umarni a buɗe game da yin sallah game da yin zakka idan na tashi yanzu na ce zan yi sallar isha in ka ce don me sai ce Allah maɗaukakin sarki ne ya ce a kimu salata Sai don haka sallar isha zan yi to amma ai kuma ga wata aya ta ce inna salata kana al-mu'minina kitaban mawquta ai kuma sallar tana da lokaci sai in ce a'a wannan ayar rabu da ni ni dai ga wanda na dauka kaga addinin zai barkace kenan amma dole a dauko ayoyin da suka farlanta sallah sai a ce waɗannan sun zo ne dan su bayyana farlancin sallah ayoyin da suka nuna lokacin sallah ayoyin da suka nuna yadda ake yin sallah to haka al al'imamu ibn hajar yake cewa a cikin fatuhul bari hadisan ma haka suke ba a iya ɗaukan guda ɗaya a fahimci shari'a sai an haɗa wannan da wannan sai wannan ya fassara bangare kaza wannan ya fassara ɓangare kaza Da haka jama'a azumi gobe to gaskiya ba daidai ba ne ko kaɗan saboda ya yi daidai da asabar haka duk wani azumi da za ka yi in na nafila ne ya yi daidai da asabar to kada ka yi misali ka saba yin azumin bawan Allah annabin Allah Dawud kamar yadda yazo cikin Bukhari da Muslim kai azumi yau gobe ka sha kai azumi yau gobe ka sha haka kake yi to sai ya daidai da kaya azumi ranar Alhamis ka sha Juma'a to zaka tashi Asabar da azumi azumin wanne iri ne na ne sai ka ji annabi ya ce maka la tasumu yawmas sabti illa fi maftirida alaikum rana asabar ce kar ka sake kai don haka sai ka tsallake asabar ɗin sai ka yi lahadi idan kai lahadi me zai biyo baya kaga alamar ya canza kenan sai kuma ka koma yanzu lahadi ka yi azumi to litinin sai ka sha a talata sai kai azumi an fahimta laraba sai ka sha alhamis sai kai azumi ina fata an gane juma'a sai ka sha sai asabar ga ta sake faduwa sai ka sake tsallake ta haka za ka yi kamar yadda ka saba yin azumi litinin alhamis ana nan sai ranar sallah ta daidai da litinin to haram ne ka yi shi ne gashi kyakkyawan misali ne ranar sallah haramun ne yin azumi ranar sallah to shi kenan amma kuma kai ka saba yin azumi litinin alhamis na haka ka yi azumi wannan alhamis din litinin ta gaba misali sai ta daidai da cewa ita ce za ta zama sallah to ba za ka dubi hadisan da suka yi umarni da yin azumin litinin ka ce kai da su kake aiki ba sai a ce a akwai hadisai da suka hana yin azumi a ranar sallah yanzu kuma su ne za a gabatar don haka waɗannan hadisan muƙayyadai ne to inda mutum zai zo ya ce a yanzu kana nufin kenan ka hana mu yin azumi ranar litinin sai a ce a'a ba haka magana take ba ranar litinin din ce ta faɗo daidai da ranar da aka hana yi ita ce ranar sallah misali farar riga sunna ce a sa farar riga haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cikin hadisi sahihi da Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito sai ka zo sai ka ɗauko farar riga ranar juma'a sai ka sawo ta za a tafi masallacin juma'a shi kenan sai wani bawan Allah sai ya dubi wannan farar riga tana da najasar kashi a jikinta busasshe sai ce maka aikuwa karkai sallah da wannan rigar amma gwamma maka ɗauki waccan koriyar sai ce ah to aini sunna nake so zan yi annabi ya ce a yi sallah da farar riga sai a ce kwarai da gaske amma kuma wannan tana da najasa to yanzu ka hana sallah da farar riga kenan ce a'a kaga wannan ta zo da wani abu ne to haka ake fahimtar shari'a jama'a amma ba haka ba sai ku ta raba kan al'umma da hujjar cewa kuna kaza kuna kaza kuna kaza ku ta surutai saboda haka jama'a musamman ahlus sunna a tsaya fa ayi karatun nan a yadda ya kamata dan a rinka fassara nasoshin nan a yadda suke dan a je a fassara su ba daidai ba wallahi tallahi ranar kiyama an kade kar ku manta nan muka ji annabi ya ce ayi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri uku, cikon hailala guda ɗaya. ya zama ɗari. to sai wani ya ga cewa a to ai zikiri ne kuma gashi Allah ya ce uzkurullah zikran wa wasabbihuhu bukratan wa asila dan haka sai ya ce shi madadin 33 300 zai rinka yi don haka nan ya yi ɗari nan ya yi ɗari nan ya yi ɗari madadin ɗari sai ta haɗu ta zama ɗari uku kuna gani gashi nan ya ji yadda al'amura suka zo suka rikice mishi saboda haka jama'a gaskiya saboda Allah kamar yadda muka ce ma'alar rasuli illal bala wallahi isar da saƙo ne mun isar muku amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi azumi a ranar ainihin asabar azumin nafila ko da azumin nafilan yana da sababi an hana hanin ake gabatarwa kamar yadda yake annabi ya hana a yi azumi ranar sallah ko da yana da sababi shine ranar sallah ce ta daidai da litinin kaga azumin na da sababi to amma kuma ya zo da hani to umarni da hani in suka haɗu to hani ake bi sai a hannu saboda wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu gashi annabi ya ce ku yi sai kuma ya dawo ya ce daga cikin abin da na ce ku yi amma kada ku yi kaza to yanzu sai in ka hannu daga wancan hannun sannan wannan umarnin ya ɗauku saboda haka kamar yadda za ku zo ku ji dan hodiyo yana magana an fa aka ce kada ka yi idan fa ka yi to matsalolin da ka ja jawo kanka da fitina suna da yawa shine matsalar farko ba za a karɓi wannan abun ba matsala ta biyu kuma daga ranar a wurin Allah ka zama ɗan ta'adda shine ya ce kada kai kuma ka dogara da cewa to ai shine ya ce maka mai gida ne ya ce wane e ka share gidan nan fes. sai ce amma ban da tsoron nan saboda akwai bako yana kwance kai kuma da ka zo sai ka ga a ah, to ka share gidan nan fes soro ko zaure ba cikin gidan yake ba kai ni sai na share da shi sai zo ya same ka ga bako na kwance kana tabula mishi kura zai ji daɗin wannan sharar amma waye baka umarni na umumi shi amma a cikin umarnin kuma ya zo ya ware wani wuri ya ce ban da shi Saboda haka ya kamata jama'a ku rinka fahimtar shari'a ku daina saka son zuciya Allah madaukakin sarki ya kiyaye dangane da layya dan fadakarwar da zan yi wa jama'a akanta ita kuma da yake ta iso saboda rashin lokaci ne in ba haka ba a yadda muka tsara a makarantar nan dukkan munasaba in ta zo za mu rinka tara jama'a ne muna yi musu laccoci to amma ayi hakuri in Allah so yanzu ne ake cikin aikin ginin makarantar abubuwa da dama wasu lokacin ayyukan sai su zo mana ba za a samu damar yi ba layya sunna ce da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta amma idan na ce sunna a nan ba ina nufin sunna na fila kanwar farilla ba ina nufin shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta mana amma ta samo asali ne daga baban shi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wa alihi sallam a ƙarƙashin wannan layya ga duk wanda yake da halin yayi ta jama'a wajibi ce ya kamata ku fahimci wannan duk wanda yake da halin yayi layya to wajibi ne yayi layya ba mustahabbi bace wato ba abu ce na ina da halin in yi amma ba lallai ba ne dan haka ni na yi shawarar bana ba zan yi ba a'a in dai kana da hali to wajibi ne ainihin kai layya sannan layya ana yin ta da dabba ne mafi zaki zaƙin nama haka malamai suka ambata don haka suka ce aka fi son a yi ta da rago hadaya kuma a wurin aikin hajji ita kuma ana son dabba ce mai yawan nama don haka aka fi so a yi ta da raƙumi sannan saniya babu laifi in an yi layya da ainihin akuya ko bunsuru babu laifin an yi layya da raƙumi ko sa amma yinta da rago ya fi kenan in kun fahimci haka na ware naira dubu ɗari uku zan yi layya madadin in sai saniya ƙatuwa ta dubu ɗari uku in yi layya da ita to ya fi dacewa in je in sai raguna guda shida yan dubu hamsin hamsin in yi ainihin layyar da su jama'a an fahimci wannan sannan dabba ɗaya cikin layya kamar rago na isar mutan gida mai gida da iyalin shi amma ba za a haɗa kuɗi a sai rago ɗaya a yi layya ba so da dama matar shi ma'aikaciyar gwamnati ce shi ma'aikacin gwamnati sai su ce bari su haɗa kuɗi su yi layya da nufin kowa ya yi layya a'a bai halatta ba amma za su iya haɗa kuɗi su sai raƙumi ɗaya ko su sai ainihin saniya guda ɗaya su hudu su biyar su shida su bakwai amma ka su wuce su bakwai ana iya yin layya da namijin dabba ana iya yi da macen dabba amma duk wadda take da nakasa a jikinta to ba a iya yi matukan nakasar ta bayyana kamar gashi, kamar ƙafa ɗaya kamar datsatsan bindi datsatsan kunne makanta ko dundumin da ya sa ragon in an sake shi ba zai iya tafiya ba saboda idan nashi baya gani sosai an fi so a yi layya da rago ko kuma dabba wadda take da sirkin baki a jikinta wato ba fari kar ba ba kuma baki sitik ba ba kuma jazawur ba ana son ya zama yana da sirki baki da fari ko fari da ainihin launin ruwan ƙasa jaja-jaja ina fata an gane dangane da layya har wa yau lafiyayyar dabba ake so ba a son dabbar da take ba ta da maiko ba a son dabbar da take mara lafiya ba a son dabbar da take da wata nakasa kamar yadda muka bayyana har wa yau so ake mutum ya yanka da kanshi Allahumma sai in ba zai iya ba sai ya samu wani sai ya yanka mishi idan wannan dabbar za ka yi kai da iyalanka ne to yanzu hukuncin layya hau kanka kai da iyalanka wannan watan da aka shigo na watan zulhijja to ba za ka yi aski ba ba za ka yi yankan kumba ba haka ma takka ma za ta haƙura da kitso da yankan kumba da duk abin da zai zubar da gashi a jika haka duk 'ya'yan gidan matukar wannan layya za ta shafe su gaba ɗaya har sai an yanka wannan dabba ta layya ranar yanka wannan dabba ta layya kuma shine ranar sallah babba ba a yankawa sai ainihin an sauko idi to idan aka ce saukar idi shine ana nufin idin da kai ya shafe ka kamar yanzu a zariya nan wasu masallatai suna sallar idi karfe takwas a daidai lokacin da wasu suke yi karfe tara a daidai lokacin da wasu suke yi tara da rabi idan har idin da kai ka je ya zama limamin ya sauka daga idin ya kuma yanka hadayar shi ko eh, layyar shi in ba shi da hali sai ya miƙe sanar da jama'a cewa Allah bai hore mishi ba don haka jama'a sai su je su yanka to babu laifi kan ka dawo gida sai ka zo ka yanka hadisi ya zo cikin sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ya dawo ana fara soya mishi hantar yana ci sai dai wannan hadisi da'ifi ne wasu sun yi ta tambaya a kan yaya matsayin wannan hadisi yana da raunin isnadi saboda haka abin da ya sauƙaƙa na daga jikin layyar sai ka ci ba lallai sai hanta ko koda ko kuma wani abu muƙayyad ba ba a siyar da layya amma ana ainihin wato iya ba da sadaka ana iya bayar da kyauta sannan ba a aje naman layya a ce za a yi mishi ajiyar da sai lokacin ainihin takutaha ma'ana kamar yadda al'ada ce a ƙasar hausa sai a aje wani ɓangare musamman bindin ragon layya bindin ragon layya sai a aje shi sai lokacin watan ainihin almuharram wato watan cika ciki sai a zo sai a abinci da shi sai a ce yana da wata falala ba a yin wannan waɗannan kaɗan kenan cikin hukunce-hukuncen da suka shafi ainihin layya amma ba haka ba za ka iya soya naman layyarka ka mishi suya mai kyau ka aje shi a cikin man shi cikin kakidi kana ɗibowa lokaci lokaci kana ƙara ɗumamawa kana ci sai ka ci shi har bayan wata ɗaya ko fiye da haka wannan ya halatta amma in a ce a aje shi har sai ya kai watan shara ko watan takuta ko watan almuharram wannan ba daidai ba ne. dangane da idi sallar idi raka'a biyu ce jama'a waɗannan raka'o'i biyu suna da bari guda bakwai wannan kuma kabbar bari guda biyar kabbara bakwai banda kabbara harama kabbara biyar banda kabbarar tasowa ana karanta fatiha da duk wata sura da ta sauƙaƙa sai da ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta abubuwan da yakan karanta a sallar juma'a kamar hal ataka hadithul ghashiya da kuma ainihin sabbih isma rabbikal a'la ko suratu qaf <clears throat> ko makamantan haka a bayyane ake yin karatun sallar idi kabbar harama kadai ita ake wa hannu sauran kabbar bari guda bakwai ba a ɗaga musu hannu a kiyaye wannan haka sauran kabbar bari guda biyar waɗanda ake a raka'a ta biyu ba a ɗaga musu hannu wannan shine abin da ya tabbata dan haka in kai Allahu akbar ka ɗaga hannu to ba za ka sake ɗaga hannun ba har sai in ka zo za ka tafi kuma wurin ruku'u ko sujuda ko makamantan haka haka in ka taso dangane da abin da ya shafi mutumin da bai samu sallar bafa shi kuma ya zo a cikin shiryar magabata cewa kabbar bari wato raka'o'i hudu zai yi madadin waccan da ta kubuce mishi haka wannan fatawa ta zo daga sahabi abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mishi yadda kamar yadda al-imamu abubakar ibn abi shayba ya fitar da ita da isnadi sahihi sai kuma abin da ya shafi kabbar bari ana yin kabbarbari ne tun daga lokacin da gari ya waye ranar sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ka kara da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan babu laifi dukkan kaifiyar kabbarbarin ba a samu su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sahabbai ne aka samu su ne dan haka fassara ce daga sahabbai wasu suna yin zallar barbari wasu suna hadawa da hamdala haka nan al-imamu abubakar ibn abi shayba ya ruwaito da isnadi sahihi dangane da kwanakin kabbarbari to ba kamar yadda malamanmu na fiqhu Allah ya gafarta musu suka yi kaidi cewa ana son kabbarbari a bayan salloli guda biyar kabbarbarin kuma su zama kafa uku uku wannan kaidin shi kanshi kuskure ne ba shi da asali kabbarbarin ana yin su ne a cikin waɗannan kwanaki gaba ɗaya tun daga ku kiyaye ranar sallah bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu har zuwa bayan sallah da kwana uku ba wai in an idar da sallah a zahar da la'asar ba kaɗai a'a in an idar da sallah a zahar da la'asar din za a yi sannan za ka iya kana cikin motarka kana shagonka kana ainihin kona kana duk wani wuri wanda ba an hana zikiri ba kamar ban ɗaki ko kuma wani wuri mara dacewa za ka ci gaba da waɗannan kabbarbari sannan babu kaidi dangane da kabbarbarin cewa guda uku ko guda goma sha biyar za ka yi ta yi ne kawai ko a ina na umar har cikin kasuwa ne sahabbai sukan yi su hatta suna cikin ainihin tantuna da sauransu suna cikin shaguna da sauran makamantan haka wannan da yana nan a cikin littafin sahihul bukhari da ƙarshe ina fatan a karanta littafin ar-rawdatun nadiyya sharhin littafin ad-durarul bahiyya wallafar babban malami al-imam sheikh siddiq hasan khan Allah madaukakin sarki ya gafarta musu waɗannan na daga cikin kaɗan na hukunce-hukuncen da suka shafi hukunce-hukuncen layya da hukunce-hukuncen idi da kuma ranakun da suka shafi ainihin waɗannan hukunce-hukunce kasantuwar har wa yau akwai wata al'ada ta mu wadda ake yin ta a ƙasan nan muke so mu tattauna dangane da ita ina hukuncin abincin sallah abincin sallah sunna ne ga wanda yake da hali ma'ana shari'a ce in sabuntawa ina fata an gane sabanin yadda wasu ke cewa yin abinci lokacin cika ciki ya ma fi falala fiye da yin abinci a ƙaramar sallah ko a babbar sallah subhanaka haza buhutanun azim wannan dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato sunnanta ina fata an gane kasantuwar ya sunnanta to baka da damar da zaka fifita wani wanda kuma al'adu da gargajiya da bid'a suka sunnanta shine cika ciki ta kutaha da abubuwan da ake a cikin wannan wata in ka cire azumin tasu'a da ashura duk bidi'o'i ne to amma abincin sallah sunna ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta da sauran yalwatawa Haka nan sake sabon tufafi ga wanda yake da hali da muke kira rigar sallah sunna ce amma muka ce ga wanda yake da hali ga wanda ba shi da halifa kar ya kuntata wa kanshi wajen cin bashi da shiga Haka nan, dangane da abin da yake da alaka da matsalolin da ake raba abinci sunna ne ka ɗauki abinci ka kai wa wani amma da sharaɗin shi bai yi abincin ba amma ya yi tuwo na shinkafa miyar taushe kai ma ka yi tuwon shinkafa miyar taushe to ta Malam bakar gumi cinikin tuwo kenan to me ake yi kenan wannan cinikin tuwo ne ai kai ka kai mishi tuwon shinkafa miyar taushe shi ya kawo maka tuwon shinkafa miyar taushe cinikin tuwo kenan wannan kuma ainihin ba daidai bane ina fata an gane da sharɗanta cewa dole ne sai ka dafa abinci ka kai gidan sirikanka ko dole sai ka dafa abinci ka kai gidan iyayenka sai in ba su da hali to wannan shine yake dole ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu haka kuma har wa yau dai an rubuto tambayoyi waɗanda din na takaita waɗannan tambayoyi ban tattauna su ba dangane da cewa ainihin Usaimin ya ba da fatawa dangane da halaccin yin wannan a nan ba za a ɗauki fatawa Usaimin ba kuskure ce ina fata an gane iyakar magana kenan magana ce mai sauki ba Usaimin ba akwai da yawa sun yi fatoyin haka amma fatawar kuskure ce ba daidai ba ce na fata an gani. na eh eh sallar idi hudu ba ɗaya ake yi shi yasa wannan nasiha ce mu wajjaha zuwa ga limamai na idi sallar idi hudu ba ɗaya ake yi hudu ba ɗaya ake yi ba biyu ba sannan sallar idi ba a fara ta da kabbar bari hadisan da ake hujja da shi akan haka na ɗaya bai inganta ba na biyu kuma ma ma'anar shi ba haka ba ce domin hadisi ne suka samu daga cikin littafin dara kutuni wanda yake cewa annabi yana saka kabbar bari a cikin hudubar idi sai suka ɗauko hadisin sai suke fara hudubar idi da kabbar bari hudubar idi da ta juma'a da ta arafa da ta sallar roƙon ruwa da huɗubar ɗaurin aure da duk wata abu da za a kira ta huɗuba an yi zaman kasuwanci ko makamantan haka ana fara ta da godiya ga Allah ne da kuma yaba wa Allah maɗaukakin sarki da yin salati ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا wannan kowace irin hudu ba da ita ake fara naka limaman idi su ji tsoron Allah da limaman sallar roƙon ruwa da limaman sallar kusufi da suke farawa wannan a fara ta da kabbara wannan kuma a ainihin wato ƙarke ta ko kuma a fara ta da istighfari ba daidai ba ne bar sallar idi sai ka ji sun fara ta da Allahu akbar Allahu akbar ba daidai ba ne bar sallar roƙon ruwa su fara ta da istighfari ba daidai ba ne kowace huɗuba da inna alhamdulillah ake neman a fara da ita sannan kuma huɗubar ƙwaya ɗaya ce ku karanta littafin al sharhul muhazzab wallafar al-imam an-nawawi da littafin sayyid sabit mujalladi na farko mai suna fiqhus sunna Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wata tambayar ku cewa take shin idan sallar idin ta kubuce a filin ainihin wato idin mutum zai yi sallar ko yana iya dawowa gida ya yi sallar abin da ya dace shine ya yi wannan sallah a filin idi din amma ba shi da alfarmar da za su haɗu kuma su yi jam'i na fata an gane in kuma ya dawo gida ya yi babu ainihin laifi amma dai tunda ya riga ya isa filin idi din to babu laifi sannan mata ana barin su su je sallar idi wannan yana daga cikin sunnoni a bar su su je sai dai baya nufin za su caba ado ko kuma su tafi masallacin idin suna ainihin hayaniya wajibi ne su tafi cikin natsuwa kuma in sun je su koma gefe guda sannan hudubobin idi ana neman su ainihin tattaro matsaloli na idin da kuma wa'azozi game da tsoron Allah da sauran shari'o'i na addini wajibi ne ga kowane limami ya tabbatar da cewa duk wanda ya je sallar idi to ya ji wa'azin shi ya ji ba shi a ƙarƙashin haka muna kira zuwa ga masu masallatan idi akan su tattali sababbi ko kuma ingantaccen na'urori kamar loudspeakers kamar amplifiers kamar generator mai lafiya wanda yake duk inda bawan Allah ike saurare zai iya jin mai ake faɗi idan kuwa har haka ba ta faru ba to wajibi ne akan liman in ya gama hudu ba ya je ya rinka bin mutane sahu sahu kuma yana sake maimaita musu irin wannan hudubar haka ya zo a cikin sunna annabi da ya hudu ba ya lura cewa mata ba su ji ba sai ya zo layin su yi musu nasu hudubar yi musu nasu wa'azi a ƙarƙashin haka Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu a wannan zamani da waɗannan na'urori na ɗaukaka murya da sauti kamata ya a ce filin idi a kewaye shi da lasifikoki guda goma ne guda talatin ne guda hamsin ne da gwargwadon iko ba dan komai ba saboda so ake kowa yana zaune a inda yake ya ji abin da liman yake cewa to wannan shi ne bayanin da za yi kuma ya rage limaman su ji tsoron Allah su ma jama'a su ji tsoron Allah amma galibin kukan da limaman suke shi ne, galibi masallatansu ba su da hali to ya kamata a samu masu hali su rinka siyan lasifikoki suna aikawa da ire-iren waɗannan masallatai sai dai kuma ya kamata su da aka ba su to su killace su su zama daga shekara sai shekara kar ya zama an sai muku lasifika da janareta da na'urori saboda filin idi bayan idi kuma wai sai ku ga to yanzu za ku aje su kenan har sai wata shekara i eh, in kuka aje su har sai wata shekara sai su shekara ɗari kenan ana amfani da su an gama da wannan matsalar wa'azin anguwa da wa'azin mako kuma sai a sai mishi nashi kayan aikin haka ake a fagen da'awa rigar sallah ba aje ta kake kace rigar sallah ba in ka sanya ta sati biyu kafin sallah ta zama me ta zama rigar sallah ba to yanzu sai kace haka siddan kai ta aje ta i saboda so kake ka cinye ranar sallah ka haɗu ka fito da kyau ina fata an gane a ƙarƙashin wannan jama'a su jama'a sai su kula dangane da haka sai sauraron huduba limamai suna kuka akan cewa ba a zaman sauraron hudubobinsu gaskiya ne mutane sukan watse amma kuskure ne mutane su watse sunna ce mutane su zauna su saurari huduba tare da cewa annabi yana cewa wanda yake da sararin ya saurara ya saurara wanda bai da sarari zai iya juyawa don haka sauraron hudubar idi ba wajibi ba ne kamar sauraron hudubar juma'a ana iya farawa sai ka tashi kai tafiyarka amma kuma ka sani da cewa sauraron ya fi alheri ta wannan ta ɓangaren kenan ta ɗaya ɓangaren kuwa su kuwa limamai muna ce musu su rinƙa yin hudubobi ingantattu hudubobin da suke da hadisai kyawawa da masu inganci su je ɗibo hadisan ƙarya suna kawowa cikin hudubobinsu ta wani ɓangaren muna cewa hudubobinsu su rinƙa zama huɗubobi masu rai waɗanda za su yi daidai da zamani a ji ana taɓo matsaloli matsalolin da suka shafi rayuwar mutane waɗannan irin huɗubobin su ne kaɗai za su ainihin wato dace kuma su ne kaɗai waɗanda ainihin wato za su sanya jama'a su rinƙa saurare Allah maɗaukakin sarki ya taimaka yawwa wai dangane da kabbar fa idan mutum bai samu sallar idi ba raka'a biyu din nan mai kabbar bari bakwai nan biyar to an ce zai yi guda hudu to yanzu ya zai yi kabbar barin kabbar barin zai yi su ne da wannan uslubin shine a raka'a farko sai kabbara bakwai a raka'a ta biyu sai sake kabbara bakwai a raka'a ta uku da ta hudu sai ya kabbar bari guda biyar biyar shine wannan uslubin kawai zai bi wannan shine abin da nake ganin ya dace insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am a bayyana ake yin waɗannan kabarbarin amma ba a bayan sallah muka ce ba muka ce koyaushe ake yin su kabarbarin a bayyana ake yin su ba kuma sai bayan sallah azhar ko la'asar ba a duk lokaci kana kwance a gidanka kana zaune a shagonka a bayyana ne ake yi ɓoye su ma yana daga cikin abin da malamai suka ƙididdige cewa bid'a ne domin yana daga cikin sha'airul islam ɗabi'u da ayyukan musulunci a ranar sallah da ayyamu tashrik bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku a rinka jin ainihin wato dirin na kabbar bari rinka jin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد to ana so a rinka jin haka yana yawo a cikin unguwanni da sauran sai dai ba a haɗa mutane ana ainihin wato yin kabbarbarin za a tafi masallaci ko in an dawo abin da ake so kowa ya tashi kabbarar don haka kana kan babur ɗinka ne za ka tafi masallacin idi sai ka ne kana kabbarbarin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to ce sai muryarka ta yi haka dan nima a spika nake yi yawa ka kiyaye wannan da kyau na biyu hatta muryar karka ce ina da babban murya ne in ka ce sai yayi daidai da haka karshen ta kafin ka isa masallacin ka sike so ake yi kai da gwargwadon yadda muryar ka za ta iya yi na biyun aka isa masallaci ba a tahiyatul masjidi zama ake a ci gaba da waɗannan bari ba a yin hirarraki da sauransu na uku wajibi ne kenan kowa sai kashe wayar shi domin ba za ka zo ka zauna a masallaci kana wannan kabbarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sai a bugo maka waya kai eh ku sauri ku kai alaji wani ragon nan yawa eh a ce a ai baba ragon ya gudu <laughs> <laughs> kamar itikafi ne da za ga mutane suna itikafi kuma suna ainihin wato karban waya kuskure ne jama'a ayi hakuri don Allah za mu tsaya a nan tsaf insha Allah ta'ala na haka wannan kaset zai fita daga layin da muka tsara shi cikin layin kasusuwan karatun wasiqatul ikhwan insha Allah ta'ala za mu mishi lakabi a cikin archives din mu da cewa azumin asabar saboda haka sunan wannan kaset din kenan azumin asabar insha Allah ta'ala idan aka zo karatu na gaba na littafin dan hodiyo to sai a tashi shi ne kasan na takwas din kenan don haka wannan ya tashi kasan na shida afwan na na to dama na bakwai za a tashi ko to saboda haka in Allah maɗaukakin sarki ya so wannan ba shi ne kasan na bakwai ko na shida din ko na takwas din da aka yi kuskuren ba sunan dai kasa din azumin asabar insha Allahu daga ƙarshe ina fatan ga duk wanda yake son ganin gamsassun bayanai ya samu littafin ainihin zaharun rauf fi hukumi saumi yawmi sabt wallafar al-sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid al-Asari da littafin albadrul badr munir wallafar ainihin al-Imam Ibn al dangane da takhrijin waɗannan hadisai da kuma littafin irwa'ul ghalil fi takhriji ahadisi manaris sabil <clears throat> da kuma littafin at-talkhisul habir shine ainihin kitabu tamyiz na al-imam ibn hajar al-asqalani da littafin nasbur raya wallafar al-hafiz al-allamatu zailai waɗannan kaɗan daga cikin littattafai ne waɗanda za ka samu dangane da ganin bayanan da kuma hukunce-hukuncen da matsayin hadisan haka za ka iya haɗa da littafin tamamul minna fitta aliki ala fiqh sunna ƙarshen shi domin ka samu gamsassun bayanai dangane da yadda za ka iya haɗa waɗannan hukunce-hukunce da hadisan da suke magana a kan a azimci ranar juma'a a haɗa da alhamis ko a haɗa da asabar da kuma ga hani ya zo ga kuma umarni duk ka samu littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna sai ka ainihin karanta insha Allah ta'ala wannan gaskiyar lamari mun dan yi shi ne cikin gaggawa jama'a shi yasa ba ku ga mun tattaro wani littafi ko wasu bayanai mu zo mu ce za mu karanta ba a matsayin kamar fatawa ce arida kawai muka yi in Allah madaukakin sarki ya nufa wata rana za mu samu in Allah ya so a tsaya a tattauna wannan matsalar da ita da ‘yar uwarta, ‘yar uwarta ita ce, Arafa takan yi daidai da lissafin kunan ku ce za ku hau idi, can kuma za a hau Arafa, haka yakan faru. Idan haka ya faru, idan ba ku sani ba, babu laifi sai ku yi sallaku ta idi daidai da lissafinku. Amma matuƙar kuna da masaniyar yau ne za a hau Arafa. to haramun ne ku yi sallar idi a wannan ranar matukar kuna da masaniya haka amma in ba ku sani ba suna can suna yin arafa a makka kuna nan za ku yi idi ashe abin ya haɗu sai da alhazai suka dawo sai suka ce mun hau arafa ranar kaza sai ku ce a to ai mu ma ranar muka yi idi to ina hukuncin idin ku ta yi amma in kuna sane to ba a yin idi